barkan mu da sake saduwa a wannan bigire mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiyar jihar nasarawa a wannan yini mai albarka yinin juma'a 21 ga watan zulhijja shekara 1437 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam an daidai da 23 ga watan tara shekara na 2016 a kalandar miladiya barka da sake saduwa domin ci gaba da tafsirin mana alkur'ani mai girma man tsaya a tafsirin mana suratul baqara a aya na 132 sittin da haka za mu dora daga aya na ɗari da sittin da uku ah, da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora kafin nan akwai tambaya da aka rubuto na ce sai mun yi tafsirin aya na 162 za mu ji amsar tambaya ɗaya haka na a wancan sati Eh, da muna magana akan hukunce-hukunce na Allah na yi mana nima tambaya akan ayar da take magana akan Allah fi duniya kadai to za mu bayar da amsan wannan din sannan sai mu ci gaba da tafsirin insha Allah tambayin da aka yi kwanaki shine eh, shin ya halasta a tsinewa khawarij ko ya tabbata cewa daga cikin magabata akwai waɗanda suke tsinewa alkhawarij to lallai idan mai sauraron ya halarci darasinmu na ƙarshe da muka yi wancan satin ba mu samu yi ba kafin nan man ambaci abdullahi ibn abi aufa yana cewa la'anallahu allahu la'ana cewa allah ya tsinewa al-azariqa mun faɗi wannan yayin da muka yi magana akan nau'i na farko na la'anul eh, ko nau'i na biyu na al-la'nul mutlaq muka ce la'nul mutlaq martaba biyu ne martaba na farko shine eh, ala'anci ai sakakkiyar la'ana ma wato ainihin eh, waɗansu gungun jama'a da siffa ga mamiya kamar mutum ya ce Allah ya tsine wa kafirai ko Allah ya tsine wa azzalumai kaga ba a ayyana wani mutum ba sannan kuma siffan ga mamiya ce idan mutum martaba na biyu shine mutum yayi wannan sakakkiyar la'ana din amma ya kayyade da wata jiha guda cikin azzalumai din ko cikin kafirai din misali Shi ne muka bayar da misali kamar a ‘yan bid'a mutum ya ware waɗansu gungu na ‘yan bid'a ce hmm? Allah ka tsinewa kawari sai muka kawo nan cewa ga shi nan Abdullahi bin Abi Alfa sahaba annabi alaihi salatu Salam ne yana cewa Allah ya tsinewa azariqa har aka tambaye shi da ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labari cewa sune kilabu ahlin na. wato uh, karnakan gidan wuta kilabun na sai aka tambaye shi zarin kade ko khawarij dukan su yace al khawarij to kaga wannan ya bayar da amsan wannan kenan sai dai kamar yadda muka faɗa har ilau cewa ba ɗabi'a ce ta musulmi ya yawaita inuwa ba in bukatar haka ta taso domin nuna ƙyama a gare su da wannan mummunan bid'a da suka saka cikin addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama to ayi wannan abinda na sheku nema man la'ana a duniya kadai na ce na ba ku assignment ban san ko akwai wanda ya ya gano ayar da ta yi magana akan la'ana a gidan duniya kadai ba na faɗa muku ayoyi da suke magana akan la'ana eh, a lahira kadai ko da kuma la'ana duniya da lahira taban malamai da suke wannan taksimi din suna jawo ayat da muka karanta ne a baya wacce take kayyade take kayyade la'ana dan cewa sai in an tuba a ina ake tuba to kaga kenan anan duniya kenan kawai la'anar mutanen da suke boye ilimi anan duniya ne kawai irin wanda suke tuba kafin su mutu hmm? innal ladina يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم سئل ونا لأنا سؤال دنيا كويتك da sun tuba la'anar ta ta gushe an ɗauke ta daga kawunansu da fatan mun gane wallahu a'lam saboda haka mu ci gaba da tafsirin aya na 163 bismillah a'udhu da uku shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am Allah madaukakin sarki yana cewa wa ilahukum ilahun wahid abun bautanku abun bauta ne guda ɗai kawai la ilaha illahu babu abun bauta na gaske babu abun bauta basa cancanta sai shi الرحمن الرحيم شيني الرحمن كما شيني Wannan aya farkon فرقا مبودin maksudi na uku kenan na wannan sura ina maimaita wannan so da dama cewa al-sheikh muhammad abdullah daral a cikin littafinsa annaba'ul azim ya faɗa mana cewa suratul baƙara duk da yawanta ta kunshi abubuwa ne guda biyar a dunkule na farko muƙaddima a ayoyi ishirin farko na biyu maksudin farko shine kiran mutane baki ɗai su zo su rungumi wannan addini tun daga ya ayyuhal nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum har zuwa aya na 41 maksudinta na uku afwan abu na uku shine maksudinta na biyu shine keɓaɓɓen kira zuwa ga ahlul kitab su yi watsi da da suke a kai su rungumi wannan addini wannan kuma shine aka tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun har aka zo aka rufe zancen gaba ɗai da wannan aya na 162 na gaya muku ƙarshen maganan dai a faɗin Allah madaukakin sarki ya ibani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin biyu din inda aka gama magana kenan da ahlul kitab sai aka yi hatima, ta yadda aka bude bayani akan asalin musulmi da abin da ke hada musulmi da waɗancan da yadda kasancewar waɗancan sun bude abin musulmi kuma sun doge a kai na ce khatimar wannan maksudi na biyu shine wannan faɗin Allah madaukakin sarki innal ladina كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون سنة مقصودي نأكو شيني عرض شرائع هذا الدين تفصيلا شيني بياني أفيته dangane da mai wannan addinin da ake cewa ahlul kitabi su zo su rungume shi da aka kira mutane gaba ɗaya aka zo aka kira ahlul kitab su rungume shi menene wannan addini ɗan sai aka fayyace dalla-dalla mai musulunci ya ƙunsa shi kuma wannan an yi shi ne tun daga wannan aya ɗin aya na ɗari da sittin da uku har izuwa aya na ɗari biyu da tamanin da uku aya na ɗari biyu da tamanin da uku وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وأن مقصودي أن uku kenan na سورة شيني أبو نهدوكم شيني مقصودي na hudu kuma shine maksudi na uku wanda shine zabarar da mumanai wajen yin riko da waɗannan karantarwa ɗin da kuma tsoratar da su kada su yarda su yi watsi da waɗannan karantarwa ɗin ko wannan addini ɗin shi ka wannan maksudi na hudun muka ce an ambace shi a aya guda ɗaya kacal aya na ɗari biyu da tamanin da hudu Um, lillahi mafi fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir maka ce wannan ayar kamar policeman ne a zuciyar dan adam wanda ke cewa yi abu kaza in zaka bauɗe yace bari sannan sai abu na ƙarshe shine khatima rufe wato ainihin sura ɗin bayani akan suwaye suka amsa wannan kira din mai sakamakon su a duniya da lahira shine amanar rasulu zuwa karshe to wannan maksudi na uku wanda shine ardu shara'id din din Allah madaukakin sarki ya bude shi kamar yadda shi da zaki faɗa da madkhal wato mashiga mashiga a wato ainihin matakai har guda uku matakai ɗin an ambace su a ayoyi guda goma sha biyar tun daga aya na ɗari shine wannan ayar da muka karanta yanzu wa ilahukum ilahun wahid har izuwa aya na ɗari da shine laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib waɗannan ayoyi guda goma sha biyar ɗin su ne mabuɗi na maksudi na uku ɗin sannan an fara bayani dalla-dalla akan maksudi ɗin daga aya na ɗari da saba'in da takwas ya ayyuhal ladina amanu كتب عليكم القصاص كما كما كتب على الذين يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في har izuwa karshen ayar da na ambata wa in kuntum ala safar shine tafsil din to menene matakai guda uku din da Allah madaukakin sarki ya bude wannan maksudin da wato ainihin su matakai guda uku ne na farko taqriru wahdatil khaliq al ma'bud tabbatar da kadaitakan mahalici wanda ya cancanta a masa bauta wanda ya cancanci bauta guda yake shine Allah madaukakin sarki wannan kuma shine abinda Allah ya tabbatar a ayoyi guda biyar na farko na wannan mashiga ɗin wato daga wannan ayar har izuwa faɗin Allah maɗaukakin sarki إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أنا الله مدوكين سركي يتبتر a dunkule cewa wanda ya cancanta a yi masa bauta shine Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ya faɗi ga siffofinsa wadda suke tabbatar da cancantansa shi kaɗai don babu wanda ke tarayya da shi a cikin waɗannan siffofi ɗin sannan ya faɗi dalilai da suke tabbatarwa mai hankali cewa lallai shi ɗin shine ya cancanci bauta shine a inna fi samawati wal ardi wa layli wan nahar sannan ya faɗi cewa shi fa wannan ubangiji ne da bai karban kishi duk kuma wanda ya yarda ya wato ainihin bai karban tarayya nake son ce mai kishi ne da baya karban tarayya baya karban kishiya ko kini ko makamanci duk wanda ya yarda kuma ya sa masa kini ko makamanci to da shi da wanda ya sa shi ɗan in dai har wannan ɗin ya yarda to za su tashi cikin hasara ran tashin alkiyama za su yi baran-baran da juna kuma za su ga irin azabar da baki ba zai iya siffanta ba shine wannan madkhal na farko kenan khatwa na farko kenan sai mataki na biyu ne wahdatu ko taqriru wahdati al-amir shi ne tabbatar da kaɗaitakar wanda ya isa ya bayar da umarni a masa biyayya shi ma shi ne Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya cancanta ya bayar da doka a al'amarin mutane na yau da kullum sai shi shi kaɗai mai shi wannan da na farko na farko ɗin abu ne da ya shafi aƙida ya shafi tunani da hankali zalla wanda za a yi masa ibada ta wato ainihin aqida shine Allah madaukakin sarki wanda kuma zai bayar da tsarin gudanar da rayuwa shi ma dai shine Allah madaukakin sarki to wannan shine babban shi wancan ana magana akan aqida wannan ana magana akan tsarin a rayuwa na yau da kullum shi ma wannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan a ayoyi guda tara kenan tun daga faɗinsa ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin har izuwa yadda ya rufe wannan zancen da irin abin da ya rufe magana ahlul kitab innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu min alkitab wa yashtaruna bihi thamanan qalilan أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد wannan خطوة khatwa ألا أنا تبت بالشواء باب وندي cewa babu wanda ya isa ya ba ku umarni na tsarin rayuwanku ku bi sai sai Allah ya buga misali da abu guda wanda ya shahara a mujtama din larabawa a wannan lokacin matsala na at-tahlil wa at-tahrim dangane da abin da ya shafi abinci saboda abinci dai abu ne da ya shafi rayuwar kowa da kowa saboda haka dokoki dangane da abin da ya shafi cin abinci suna hawa kan kowa a kowane lokaci a kowace rana to sai Allah madaukakin sarki ya hada yayi bayani akan wannan kasancewar mushrikai sun baiwa kawunan su dama na halatta abin da suke so da haramta abin suke so a wato ainihin abinci kuma so da dama zaka samu Allah madaukakin sarki ya hada magana akan cewa shi shi kadai cancanta a bauta dama da maganan cewa shi shi kadai ya cancanta a karbi halal da haramun aurensa wannan Allah ya ambaci wannan anan cikin suratul suratul baqara hakanan a cikin suratul an'am hakanan a cikin suratul nahl ana magana ana ga magana akan wannan batun aqida sai ai magana kuma akan akan abin da ya shafi tahlil wa tahrim kuma ana buga misali ne da maganan abinci saboda haka in kana karanta wannan ayoyin kai ga kawai kwatsam an shigar da kai magana abinci to ka gane abin da ake nufi kenan misali ne aka baya na tahlil wa tahrim babu wanda ke yin wannan sai Allah madaukakin sarki kuma kamar yadda zamu zo insha Allah wajen tafsirin maga yadda Allah anan din ma ya nuna mana yalwan ni'imarsa ta yadda bai haramta ba sai ɗan abubuwa kaɗan kawai saboda haka kada wani ya zo ya haramta wa mutane abinda Allah bai haramta musu ba na abinci sai abu na na ƙarshe mataki na ƙarshe a wato ainihin wannan mabuɗi shine ardu shara'i eh, ko fihris ijmali li shara'i islam kamar list aka bayar a dunkule na menene shari'o'i ɗin kaga wannan muqaddima akai babu wanda ya cancanta abota ta masa sai Allah shi kadai babu wanda ya cancanta a karɓi umarni na tsarin rayuwa dokoki na yau da kullum aurensa sai shi shi kadai sannan na uku ga dokokin ga shari'a ɗin a dunkule shari'ar yadda ta shafi aƙida da yadda ta shafi zamantakewa na yau da kullum sai Allah ya bayar da list ɗin a wannan aya ta wato ainihin 177 laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al walakin al-birra man billahi wal yawmil akhir wal kitabi wan nabi shi yasa malamai wannan ayar ta dunkule musulunci gaba kana neman ayoyi a alqur'ani wanda suka dunkule karantarwar musulunci gaba to na farkon su ita ce wannan aya din wato dunkulewa wanda ke da saurin ganewa hmm. a aya guda to farfakon wannan ayacin a wato ainihin alkur'ani mai girma don haka in mun fahimci wannan to za mu yi tafsirin waɗannan ayoyin a ƙarƙashin wannan maksudi ɗin na wato ainihin cewa mashiga ne zuwa ga asalin maksudi na uku na wannan sura ɗin Allah maɗauki sarki yana cewa wa ilahukum ilahun wahid malamai suna tattauna dangane da munasabar wannan aya da ayoyin da suka gabace ta a ayar da suka gabace wannan Allah ya yi magana akan tsinewa masu ɓoye ilimi sannan da wadda suka mutu suna kafirci sai malamai suna cewa kamar yadda <clears throat> al'imam al-kurtubi yake cewa munasabar wannan aya ɗin da ayar da ta gabace ta shi ne tun da an tsine wanda suke koyi ilimi to bari a faɗi ilimin da ya fi cancanta a bayyana shi shi ne ilimin tauhidi shi yasa sai aka fara maganan anan da wannan mabuɗi din so magana mu na farko maksad maksad wannan kuma magana munasaba na ayoyi ne a jerin ayoyi ina fata kuna gane saboda haka wannan ne abin da shi al-Imam al-Qurtubi ya ambata <clears throat> ma'ana an hana ku koyi ilimi in kun tashi bayyana ilimi din ga farkon abin da ya cancanta a bayyana wa mutane shine farkon abin da mutane ke bukata farkon al-huda shine qadiyatu tauhid shine magana akan tauhidi shi yasa Allah ya bude da wannan wa ilahukum ilahun wahid waɗansu malamai kuma suke cewa munasabar wannan ɗin shine saboda an yi bayanin cewa duk wanda ya ya mutu a kafirci to fa tsinuwarsa za ta dawwama har zuwa lahira to ya dace a faɗa masa me zai tsirar da shi daga kafirci ɗin shine tauhidi sai aka yi bayani akan wannan wa ilahukum ilahun wahid ya sani sannan kuma ga dalilai a kai in ya yi tunani to zai tsirar da kansa daga wato ainihin fada cikin tsinuwa wacce za ta dimance shi zuwa ran shi alƙiyama har ilau waɗansu malamai suna hararo wata munasabar irin eh, Muhammad Ratib Annabulsi suna cewa munasabar kawo wannan aya wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim bayan waɗancan ayoyi da suke magana akan boye ilimi da kuma mana hukuncin boye ilimi da hukuncin eh, afan barat ibn abul shi nake sun ce ba abahir ibn ashur shi yana ganin cewa waɗancan mutane in ba ku manta ba shi aya na biyu din yace ta shafi mushrikai ne kadai innal ladina kafaru wa matu kuffar ba eh, yace to da yake mashirikai ne ba su san Allah ba shi yasa da aka fara bayanin ilimi din sai aka fara musu bayani akan hakikanin wane ne Allah shi na ganin munasabar kenan har yake kafa hujja da wannan akan rinjayar da maganar sa din cewa mushrikai ake nufi ba kowa da kowa cikin kafirai ba kamar yadda muka riga muka yi bayani to wannan munasaba ce wa ilahukum ilahun wahid al'ilah kamar yadda muka fassara ɗazu ne al-ma'bud abun bauta malamai anan suna saɓani al'ilah abun bauta ne ta yadda ya shafi duk wanda ake bautata masa ma za a iya kiran shi ilah ko ko a'a al'ilahu shine kawai al-ma'budu bi haqq mana wanda ya cancanci bauta ana samun sabanin malamai dangane da wannan da al-imam al-tahir ibn ashur shi yana ganin cewa al-ilah a harshen larabci kawai al-ma'bud abun bauta duk wanda aka bauta ta masa to sunansa ke ana iya kiransa ilah haka nan al-sheikh abubakar jabir al-jazairi cikin aisar tafasir shi ma ce al'ila al bi haqqin bi batil ne abun bauta sawon wannan abun bauta din ya cancanta abota za masa ko bai cancanta ba suna ganin wannan ne ma'anan wato ainihin al'ila annasafe cikin tafsirinsa shi yana ganin cewa ilah shine al-ma'budu bihaq dan haka ba daidai bane a kira wani ilah wanda ba Allah madaukakin sarki ba wannan shine ma abinda shi ma ibn Uthaymeen ya tafi cikin tafsirin sa a cikin suratul Fatiha cewa al-ilah shine kawai al-ma'budu bihaq ibn Ashur sai yake cewa dalili akan cewa ilah ya shafi duk abin bauta ne saboda a wajen larabawa akwai awa suna da suna da aliha suna da mai aliha suna da aliha kuma suna kiran duk gunki da suka bauta ta masa ila don haka asalin wannan kiran gunki ila yake cewa wannan abu ne da da suka yi shi a sababin bata da rashin sanin hakikanin wane ne wanda ya cancanta a bautata masa saboda bautan wanda ba zai iya tsina tsinanawa kansa komai ba ballantana ya tsinanawa mai bautansa wani abu ya ce wannan ƙarshen wauta kenan da kuma wasa don haka a nan da Allah madaukin sarki ya ce wa ilahukum ilahun wahid in ji al ibn ashur wannan Allah ya maimaita ilah din ne ya kuma ce wahid saboda wannan shine ne haqiqa haƙiƙanin kenan wanda ya cancanta a masa bauta to guda ɗaya ne amma cewa ah, ba za a ce ma wani ba ila sai wanda ya cancanta ɗin ya ce wannan ba wai sabon abu ba ne wanda musulunci ya ɗauka daga wajensu ya canza masa ma'ana dama nan a wajen larawa al-ma'bud kawai ƙur'ani ya yi amfani da shi a nan wurin dangane da al-ma'budu bi haq a nan al-ma'budu bi haq yake nufi kasancewar ya yi amfani da shi a nan wurin domin tabbatar da gaskiyar lamarin ne ba wai ya canza yaran bane ta yadda duk inda ka ji ƙur'ani ya ce ilah kenan yana nufin al-ilahu yana nufin al bi haƙƙin ba wannan shine ra'ayin at-tahir ibn ashur hada shi ibn usaymin da sauransu su suna gani an ɗauki ma'anar kenan daga wannan ɗin. saboda mai suna cewa lafazin al-ilah da mufradi haka nan bai zo ba a alƙur'ani an ƙiɗalaƙin sama wani in ba Allah ba wannan shi ma abubakar jabir al-jazairi duk da cewa a cikin aisarut tafasir ya ce al-ma'budu bi haqqin aw bi batil amma a hashiyar sa dai littafin wanda ya kira nahrul khairi ala aisarit tafasir ya ce lam yarid fil qur'ani lafzul ilah illa lillahi subhanahu lafazin ilah al'ilah illa lillahi subhanahu wa ta'ala ma'ana da alifun da lamun sai Allah maɗaukakin sarki ko kuma mufradinsa bai zo an itlaƙinsa ma wani ba sai Allah maɗaukakin sarki wa amma ilah bitankiri fa kasir yace amma ilah da nakira to wannan ya zo aurare eh, da dama taman wannan yana kara tabbatar da maganar su da ya ne cewa ila din ana iya faɗa ma Allah ana iya faɗa ma wani wanda bai cancanta a masa bauta ba to almuhim dai wannan eh, abin nan sabani ne da malamai suke menene tasirin wannan sabanin yana fitowa ne wajen bayani akan eh, khabar din la ala ilaha in an ce la ilaha menene khabar din an shafe shi kowa ya yarda an shafe shi menene takdirinsa wanda ke cewa al'ila yana nufin la haq al-ma'budu bi haqqin ne to in ya ce la ilaha takdiri aurensa sai fitar da wannan haƙƙin din kamar da irin yadda su ibn Uthaymin suke cewa la ilaha haqqin ko la ilaha bi haqqin Ma'ana babu abun bauta da gaskiya illallah su kuma wanda suke ganin cewa sawa'un mai kyau ne ko mara kyau sawa'un wanda ya cancanta ko wanda bai cancanta ba su cewa suke maujud suna kaddara maujud kamar yadda a asawi yayi a cikin hashiyarsa a tafsirin jalalai cewa takdirin aurensa shine la ilaha maujudun idan aka ce al'ilah yana nufin al-ma'budu bi haƙƙin to an kaddara maujudun fa dai ne mana babu wani abin bauta basa gaskiya babu abin bauta basa gaskiya wadda za ka iya samansa mai ga abu ne wadda ya cancanta a bautata masa to babu shi fa illallah sai Allah madaukakin sarki taban su malaman nahawu suna ta rikici ma akan wannan maujud din saboda in ka ce la ilaha maujud ka ce ilaha ai kamar kana cewa babu abinda already akwai shi kenan a tahiru shi da ke cewa ma'anarsa kore samuwar wani abu da ya cancanta a bautata masa ne in ba Allah ba su ko masu bautata waɗansu wadda ba Allah ba in ka faɗi wannan ka korewa ababen da suke bautata musu sifa na ilahiyya din kenan a wannan lokacin da ake magana in ko haka ne ya shafi tuntuntuni har zuwa lokacin da ake magana nan gaba fa to nan gaba kam ai su suna masu bautata waɗanda ba Allah ba suna itikarin cewa dama waɗancan an riga an same su ne tuntuntuni ba zai yi kuma a samu sabbi ba nan gaba almuhim abin da nake so in faɗa shine cewa idan ka fassara ila cewa al-ma'budu bi haqqin ne to takdirin sa takdirin mahzuf wajen la ilaha illallah in ka ce mawjud yayi amma in ka ce al-ila yana nufin ma'bud ne kawai abun bauta to ba zai yi kashe takdirin shine la ilaha mawjud ba saboda akwai aliha da yawa wanda mutane cikin suke bautata musu ko ba haka ba shi yasa ma qur'ani ya zo da wannan lafazi din duk da yake magana akan ababen bautan su yana zuwa da shi da siga na wato aurare da dama afwan yana zuwa da siga na wato ainihin jam'i fama aghnat anhum alihatuhum allati kanu yad'una min dunillahi min shay'in lamma jaa أمر ربك فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة kaga yana yana zuwa da su a wato ainihin jam'i at-tahir ibn ashir yake Allah ya zo da wannan jam'in ne duka a fi maqamit taghlid domin ya kaurara musu harshe bisa wannan mummunar riyawa da suke to almuhim dai a wurare da alkur'ani ya zo da lafazin ilah da mufradi yana nufin al bi haqqin yasa yake kore shi babu wanda ya cancanci wannan suna sai shi shi kadai shi yasa kamar yadda zamu zo mu ji a cikin fawaid da zamu ɗauka na wannan aya din na daga cikin sunan sunannakin Allah madaukakin sarki al-ilahu al-ilahu ilah al-ilahu da alif da lam mun gane ko wa ilahukum ilahun wahid abun bautanku wannan kaf kafin domir ɗin yana koma zuwa ga waye shine malamai suka ce wannan yana komawa ne zuwa ga kamar da ibn usaymin yake faɗa ila kullil bashar mutane baki ɗaya me yasa aka yi wannan at-tahirun ashir yake cewa yana komawa zuwa ga duk wanda zai yi a magana da shi da duk wanda zai yi ya karanta alkur'ani ko a karanta ya ji ya ce wannan saboda kore ihtimali guda biyu ihtimali na farko kada wani ya ɗauka ana siffanta allan musulmi ne abin bautan musulmi ne kawai hmm. ana wanda ya cancanta mutane gaba ɗayan su yi musu bauta su masa bauta afwan shine Allah maɗaukakin sarki don haka aka zo da wannan kafin ɗin don ta game kowa da kowa ba ana magana ne kawai da Allah musulmi ko abin bautan musulmi ba ya shafi kowa da kowa abu na biyu saboda kada mashirikai su ɗauka abinda da suke bautatawa ne ake cewa abu guda sun san suna bautata abubuwa abubuwa da yawa to dan a rushe musu wannan abinda da kuke ya cancanta ku bautata masa guda ɗaya ne abinda da ya cancanta ku bautata masa guda ɗaya ne to menene maksudin maimaita ilahin saboda in an cewa ilahukum wahid ma magana ta abinda ake so a faɗa kenan shine maksudin magana wanda ya cancanta ku ta masa gaba ɗayan ku abun guda ɗaya ne wahid to amma sai aka maimaita ilah yake cewa taqriri ne balaghi li yata'atta ko li yajri alayhi alwasf bi wahid saboda ana son a ambaci wahid din ne sai aka maimaita ilah sannan abu na biyu domin a tabbatar da ma'anan uluhiyya ga wanda ake bayar da labari a kansa saboda wa ilahukum mubtada ne ilahun shine khabar din wahidun siffa ne na ilaha din taukidi ne kuma haka nan la ilaha illa shi ma siffa ne na biyu arrahman siffa ce ta uku arrahim sorry ba siffa ba khabar la ilaha wa ilahukum ilahun khabar na farko wahidun siffansa la ilaha illa huwa khabar na biyu arrahman khabar na uku arrahim khabar na hudu wato shi ilahukum din shi ake bayar da labarin sa da ilahun da la ilaha illa huwa da arrahman da arrahim irabin uh, da dama daga cikin malamai kenan waɗansu kuma suna cewa arrahmanur rahim su waɗannan khabar ne na wani mubtada din da aka shafe shine huwa a ce huwa arrahmanu arrahim kamar yadda mai tafsirin jalalaini haka nan shi ma shehu na gwandu abdullahi a cikin kifayatu du'afa sudan shi ma abin da ya fassara shi kenan huwa din cewa mubtada ne arrahman arrahim khabar ne na wato ainihin huwa wanda aka shafe wa ilahukum ilahun wahidun malamai suna cewa suna sabani anan kawo wahidun din anan taukidi ne ko kuma domin ifadan hasr ne karfafa maganan kawai ake yi eh lalle akwai karfafa ubangijinku mana abun ku, abun bauta ne guda ɗaya zuwa da abun bauta ne guda ɗaya don a ƙara tabbatar da wato ainihin kasancewa shi shi kadai ne ya cancanci bauta to amma anan shin yana nufin cewa wannan siga din siga ce ta hasar tana kore wato cancantan waninsa taban abinda na manta da zai faɗa muku shine magana ibnu ibnu ashur dake cewa an maimaita afwan an kawo kaful khitab din nan saboda nafi ihtimalai guda biyu na farko na ce ihtimalin kar wani ya ɗauka ana nufin na musulmi ne kawai na biyu abin da ya faɗa a nan da kuma i'ada ɗin ilah ɗin saboda kar wani ya ɗauka ana nufin cikakken cikakken wanda ya fi kowa cika ya fi kowa cancanta da bauta shine wannan wasu ana iya faɗan wannan ɗin a zo da wannan usluban amma ana nufin wanda ya fi kowa cancantan bauta guda ɗaya ne hmm. to cewa ilahun wahidu din yana kore intimalin ka ɗauka wannan ɗin hmm. guda ɗaya kawai ake nufi ba wai a kowani wanda ya fi shi cancanta ba ne ya ce sigan baya nuna hasab sai dai maksudin magana domin a tabbatar da cewa shi shi kaɗai ne saboda haka in dai wannan shi shine haka to ko an ce tauhidi ne ko ba a ce tauhidi ko an ce akwai uslubin akwai hasar ko ba a ce akwai hasar din ba to akwai hasar dan. Karama dai ga la ilaha illa huwa ta zo ta tabbatar da hasar din ma'ana keɓance da takaita kaɗaitaka da cancantan bauta a cikin Allah madaukakin sarki wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim <clears throat> anan kuma da na faɗa muku al'ila suna ne daga cikin sunanakin Allah wahid suna ne daga cikin sunanakin Allah menene ma'anan wahid kuma menene bambanci tsakanin wahid da ahad amma da malamai suke tattaunawa anan kamar da Muhammad Ratib an-Nabulsi yake faɗa cewa a wahid yana nufin wadda ba shi da nazir wadda ba shi da makamanci ba shi da abokin tarayya shine ma'anan wahid wanda ba shi da mai kama da shi kamar yadda Allah yake cewa laisa kamithlihi shay cewa shine ma'anan wahid shi kuma ahad shine wanda bai da na biyu kenan daya dilala ne ala naw' daya kuma dilala ne ala kam kana iya cewa wani ah, shi kadai ne cikin mutanensa ma'ana a mutanensa babu wani irinsa wahidun fi qaumi babu wani irinsa ka kore a samu wani irinsa ne a cikin mutanensa wannan nafiyun nazir kenan kana koya nau'i ne A nau'insa shi babu wani in ba shi ba shi kuma ahad yana cewa naf'i ne na wato ainihin alkam magana na farko ɗin in ka ce wannan shi kaɗai ne a cikin mutanensu akwai waɗansu kenan ko amma babu irinsa amma in ka ce ahad kana kore samuwan wani ban da shi cewa shi shi kaɗai ne ba shi da na biyu za mu ƙara bayani wannan insha Allah eh, da shi al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin littafin sa da ya sharhin Asma'ullah al-Husna eh, insha Allah wa ilahukum ilahun wahidun to idan nake so mu dauka da yanzu anan shine wahid shi ma suna ne daga cikin sunan nakin Allah la ilaha illa al-wahid al-qahhar ko al-wahid al-qahhar ilahun wahidun la ilaha illa wannan la ilaha illallah kamar da na faɗa a irabi khabar ne na biyu na wato ainihin ilah wa ilahukum shi kuma sa bi ittifaq ƙarin bayani ne na ma'anan wahdaniyya din da Allah ya ce ilahun wahid sannan taukidi ne na wato ainihin wahdaniya din shi yasa malamai suke cewa wannan ayar ta dunkule bayani akan tauhidi duk wani bayani akan tauhidi Allah ya dunkule shi a wannan aya da wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu ko wani abu da imamul qurtubi ambata anan ah, cewa wani daga cikin malaman sufaye shi bai ce la ilaha illa huwa ko la ilaha illa Allah sai dai ce Allah Allah kawai da aka tambaye shi mai dare yace tsoro yake kada ya furta ya fara cewa la ilaha kafin ya je illa Allah din ya mutu da haka shi kawai Allah Allah yake faɗa sai ce wa hadhihi min ulumihim ad-daqiqa allati laysat laha haqiqa Eh, na daga cikin ilmaminsu wadda suke ganin masu zurfi ne wanda masu da hakika sai ke ce a ah, ai itibarin da abin da ke zuciyarka ne ba da abin da kake faɗa ba in ka zo zaka ce la ilaha illallah kafin ka karasa ka mutu dama mai kake so ka faɗa da shi Allah zai ma zai ma hukunci la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim Allah madaukakin sarki ar-rahmanu ne shi Allah madaukakin sarki al-Rahimu ne shi mun shayin bayani dangane da waɗannan sunan nake guda biyu na Allah madaukakin sarki da alaka da ke tsakaninsu eh, kasancewar lokacin mu ya ja za mu rufe da bayanin al-Imam tabari akan maksudin wannan aya din al-Imam tabari yake cewa maksudin wannan aya din jawo hankali ne na mushrikai da duk wani wanda ke bautata ba wani ba Allah ba cewa ya zo ya yi tunani a karan kansa yi wa kansa gata ya bi Allah maɗaukakin sarki don babu wanda ya cancanta a yi masa bauta face Allah maɗaukakin sarki wannan maksudin ayyadin ke wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha ar-rahman rahim ina jin ya dace mu tsaya anan saboda lokacin mu ya ja Eh, sati mai zuwa insha Allah za mu faɗi fa'idodi da ke ƙarƙashin wannan ayyadan. alamai suna cewa akwai bayani wannan aya ɗin ma'ana magana akan tauhidi a alƙur'ani mai girma shine babban makasudi ko babban batu da ƙur'ani ya zo da shi don haka akwai ayoyi sama da ɗari bakwai a alƙur'ani da suke magana akan tabbatuwar Allah madaukakin sarki wato ainihin uh, hujjoji kan wannan akwai Dr. Abdulaziz Aziz uh, Haji da ya rubuta littafi tafsir ayatul aqida wanda yayi ƙoƙarin bayar da misalai na wato ainihin irin waɗannan ayoyi a duka nau'uka ɗin na tauhidi rububiyya uluhiyya da al asmau was sifat duk ana kafa hujja da wannan aya din dan ta kunshe su gaba ɗaya shi yasa ibnu uthaymeen yake cewa wannan ayat daidai take da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu shine daidai yake da alhamdulillahi rabbil alamin sannan arrahmanir rahim kuma shine arrahman arrahim abinda muka faɗa ya zanto daidai farla shi daga Allah madaukakin sarki muna roƙon sai da mana abinda muka kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh